أرأيت إن كان على الهدى باني لاباري منا idan shi wannan da ake hanawa yana kan wata shari'a da basira daga Ubangijinsa.